Duk da cewa dokar haramta ɗalibai mata musulmi sanya a baya a makarantun gwamnati ta fuskanci turjiya daga wasu 'yan majalisar ƙasar Faransa. Shugaba Emmanuel Macron a nashi ɓangaren ya tsaya tsayin daka kan dokar saboda a cewarsa duk wata alama da ke nuna addini a makarantu da ma gine-ginen gwamnati ba ta da gurbi a ƙasar ta Faransa. To an dai koma sabon zangon karatu a wannan makon kuma malama Masa'uda Sa'ado da ke zaune a Faransan ta yi wa muryar Amurka ƙarin bayani a game da yadda ta kaya wasu makarantun ƙasar. Duk waɗanda suka zauwa da a bayansu yau ba an hana su su shiga cikin makarantu. Bancin an hana su su shiga cikin makaranta da a baya an gayyace uwayensu ko ubanninsu Eh, a kwatanta musu damni ne aka hana mata su zo da a baya miye mahimmancin kuma dokan da aka sa. Faransa dai na ganin matakin zai taimaka ainin wajen magance matsaloli da laifuka masu nasaba da kyama da wariya. To me ɗaliban da al'amarin ya shafa ke cewa? Suna Sunana Siddiqatu Jankaɗo. To gaskiya a ganina hana hijabin da suka yi ba shine dalilin da zai samu 'ya'ya musulmai zai hana mu zuwa makaranta ba ya zama dole mu bi doka kuma mu je mu nemi ilimin da wata rana zai sa dokan nan mu canja ta da kanmu tun da a shekarar 2004 aka sanya dokar hana amfani da hijabi ko dan kwali a makarantun gwamnatin kasar amma kungiyar musulmai a kasar ta faransa ta nuna rashin gamsuwa da dokar tana mai cewa ba sutura kaɗai ne abin da ke nuna alamar addinin musulunci ba. Amma ga Sharif Sharidan, wani ɗan jarida mai zaman kansa a Faransan ya ce, akwai buƙatar dai mahukuntan na Faransa su sake nazari tunda tsarin demokradiyya ake bi a ƙasar. Yanzu abin da ya kamata mutane su gane shina, mutane suna da al'adu, suna da tarbiyoyi, ya kamata a girmama masu cikin harkar demokrasiya. Ba dan an ga mutum da a baya shi na ga sa a yi tammani kama wani lalan abuna wurin karatun tarbiyya da horo kowa na da izini shi sa kayan sutura tun da al'adun mutane ba dai ba tarbiyoyinsu ba dai ba kuma ba aikin soja ne kuma a ce cikin kasashe waɗanda sun ka waye a zo ana yau ana wani zancen a baya ana zancen eh, jeme ana zancen wani abu hakanka. wurin karatu ne karatun shi na adda umarni, ba tuhar da mutum gasa To a baya dai ministan ilimi Gerba Latar ya ce sun ɗauki matakin ne domin bai kamata ana iya tantance addinin mutum da zaran an kalle shi ba. Hasali ma dai tun a ƙarni na sha tara Faransan ta haramta duk wata alama da ke nuna addini kamar tambarin Yesu almasihu na Kristoci. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.